kulla dalalatin sunnar bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar hudu ga watan uku watan rabiul awwal a jerin watannin hijira shekara ta 436 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wata ta daidai da 26 a watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha hudu haifar annabi isa alaihi salam a cigaban gaban karatunmu na littafin nabiyun rahma sallallahu alaihi wa sallama siratun wa durusun wa ibar za mu tashi a shafi na ɗari uku da ashirin da tara daidai inda malam yake gana imu gazuwatin hunai ganimomin da aka samu a yakin hunai laƙad sadaka ma akbara bihi alaihi salatu wassalam hakika abinda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ba da labarinsa ya gasgata wa huwa kuma dama shi gaskiya ne al-masduq abin kuma gaskatawa. hina bashara ashabahu lokacin da yayi wa sahabbansa albishir wahum qadimuna ila hunain suna mai tunkaro suna mai gabato suna masu gabato hunain lokacin da suka gabato hunain suka tunkaro manzo ya musu albishir وقد أخبره رجل بخروج هوازن wani mutum ya ba shi labarin fitowar ƙabilar hawazin wa ma'ahum nisa'uhum cewa da suka fito sun fito tare da matansu wa amwaluhum da dukiyoyinsu fata sama a lokacin da wannan mutum ya bai wa manzo labarin haka sai manzo ya murmushi wa ya kuma ce tilka ganimatul na gadan insha Allah wannan da kuke gani tarin da suka yi suka taho gaba ɗaya da dukiyoyinsu ganimar musulmi ce a goban Allah ya su to wannan wato ainihin albishir ko wannan bishara da ya ya tabbata ya gaggata ga sahabbai irinsu ya gane musu ولقد كانت غنائم هذه الغزوة كثيرة ganimomin da aka samu a wannan yaƙi na hunayen suna da ɗimbin yawa balagat min as-sadi ta bangaren abin da ya shafi ribatattun yaki abin da aka samu ya kai sittata ala har wato an ribataccen yaki dubu shida sittata ala ribataccen yaki ɗaiɗaiɗai mutum dubu shida wa min al-ibli arba'atan wa ishirina alfa raƙumi kuma sai da aka samu wato dubu ashirin da hudu wa min ne aksara min arba'ina alfi sha ta ɓangaren ƙananan dabbobi tumaki da awaki an samu fiye da wato ainihin dubu arba'in wa arba'ata alafi uqiya da wato ainihin wa arba'ata alaf wa arba'atan wa arba'ata alafi uqiyatin min adh-dhahab ta ɓangaren kuma zinari an samu uqiya wato anin dubu hudu na zinare wa qila min ko aka ci zama fa haka haka kusan trillion aka trillion ka taskata fa ka ce me aka sassamu na kai ولقد كان من كرم رسول sallallahu alaihi wa sallam وسلم ورأفته wa rahmati haƙiƙa daga cikin wato karamcin manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da jin kansa da tausayawarsa an afkara ismatul gana'i abinda aka samu na wannan ganima ya jinkirta raba shi hatta raja min at-ta'if har sai da yaje ta'if ya dawo Wanta tara ayyaman ya kuma jira wasu kwanaki bai raba ganimar ba me hikimarsa ta haka fa'aman an ya atu ta'ibina musulmi don kwaɗayin waɗannan da aka yaƙa 'yan ƙabilar hawazin ko sa dawo su zo ga manzan Allah suna masu tuba a matsayin musulmi ce ta ku ɗauki kayan ku tunda kun zama musulmi magana gani ta tashi da gani kaga ba wannan ne a gabansa ba shi sai yanzu rabul a ce ya ga wannan kudin a gaban sa? an ce lokal government ma ta kawo tun ba abin da bare to wannan shi ne abin da yake sa cin nasara to dama ba wannan bace manufar dan da ita ce daga samu aiko sai a rabe kun ma kun musulunta to ai magana ta wuce hukunci ya faru tun ba kurga kun musulunta to amma sai jinkirta saboda sare da kwaɗayin su zo su ce sun tuba sun musulunta ki ce ku ɗebi kayan kai ku saka wa ƴan uwanku ƴan uwansu mata da maza da aka kama a matsayin rubutattun yaƙi dukiyoyinsu ku bi ga su ku ɗebi kayan dama ba a raba sun maƙasamaha da ya ga shiru sai manzo ya raba fa'aƙal mu'allafa ta ƙulubahu da ya tashi bayarwa ma sai ya bayar waɗanda ake wato ƙoƙarin ciyo zukatansu min ƙuraishin ta ɓangaren ƙuraishawa wa gairihim da wasu wanda ba su da musulunta ba to sai ya karkaɗe ba ana ba su don sake samun tabbacin zukatansu a cikin musulunci don su ji cewar wannan addinin bayan riba ta lahira akwai riba ta duniya minhum abu sufyan cikin waɗanda aka ba akwai abu sufyan a atahu mi'atan min al-ibl manzon Allah ya bashi raƙumi ɗari wa arba'ina uqiyatan min adh-dhahab za ku ga ba a sa uqiyan ba kuskure ne sai aka sa kawai to uqiya ne abu wa arba'ina uqiyatan min adh-dhahab ya bashi kuma uqiya 40 na zinari wa talaba libnaihi yazid wa muawiyata mislaha sai abu sufyan ya ce to ai ya manzan Allah ga 'ya'yana ma ga yazid ga muawiya su ma a basu su ma aka ba su kwatankwacin abin da wato an baban sai nema irin yadda aka ba shi fa a tsahu ma sai manzan Allah ya ba su an ba shi raƙumi ɗari su ma aka bi su da raƙuma ɗari ɗari an ba shi oƙiya arba'in shi ma aka bi su da oƙiya arba'in ta zinari wa a ka hakiman mi'atan min al'ibr ya ba hakim shi ma raƙumi ɗari sun matsalaba misla ya ce manzan Allah a ƙara mu ya bashi ba a tsahu ya bashi kwatankwacin abin da ya bashi an bashi ɗari ce a ƙara masa ya ƙara masa ɗari wa a atsa safwan bin umayya wa suhail bin wa suhail bin amur ya kuma baiwa wato safwan dan umayya ya baiwa hail dan amur wal aqra bin hafiz ya baiwa aqra dan dan hafiz wa uyayna bin hisn ya ba uyayna dan hisn kullum minhum mi'ata ba'irin kowanne da aka lissafa din nan na kuma ɗari ɗari aka ba wa a aqa Rahu, ya ma ba wa wasu su banda su thumma qasama bai baqiyatal ghanima bayan ya gama baiwa waɗannan sannan kuma sai shi garba ganima ga kowa daga cikin mayaka ma ja a wafdu hawazin muslimina sai da bayan an rabar da wato waɗannan dukiya sai kuma ga 'yan ƙabila hawazin sun zo musulmi na suna masu musulunta raghibi na suna masu kwaɗayi fil aqsi alaihim na a tausaya musu wal ihsani ilaihim kuma suna wal ihsani ilaihim kuma suna masu fatan a kyautata musu Ta makamai da mun daga yadda aka fi karfin mu makaman wato bijirewa ma ta zuciya mun zuba, mu yanzu kawai mun zo mu musulunta أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه imam al-bukhari Allah ya ji kansa da rahama ya rawaita hadisi cikin sahih littafinsa. cewar sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yan kabila hawazin sun tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sun roƙe shi an rudda ilaihim amwalahum wa sabyahum da ya dawo musu da dukiyoyinsu da kuma ribatattun yakinsu faƙala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace da su ma'i man tarauna yanzu dai tare da ni akwai waɗanda kuke iya gani ribataccen yaƙi da aka kama za ka ragan shi na zagaya cikin musulmi da aka rarraba ko amma dukiya wanda aka ba ya bi ta kai mai ci ya ci mai sayarwa ya sayar mai bayarwa ya bayar wa ahabbul hadisi ilayya asdaq ni kuma da kuke gani na nan zancen da na fi so mafi gaskiya ne za a magana da ita gaskiya ake ba da faktaru da ƙa'ifatai duk da haka ku nemi ɗayan ɓarya biyu na abin da kuka rasa kun rasa mutanenku a matsayin ribatattun yaƙi kun rasa dukiyoyinku a matsayin abin da kuka mallaka ya tafi to ko dai dukiya ko ribatattun yaƙi kuwa ɗaya zan sa a yi muku in dukiya ce za a mai muku da abin da kuka rasa in kuma su ribatattun yaƙi ne ma za a saka muku duk wanda ya aka ba za a ce sallama nasa sai koma zuwa ga 'yan uwansa saboda haka faktaru ihda ta'ifatai ne ku wari ɗaya daga cikin wannan ɓarya biyu ai muku in masabi ko dai ribatattun yaƙi wa in malman ko kuma dukiya amma ba za ku samu biyan duka ba wa qad kuntu sta'anaitu bihim kuma da can ma kafin ku ku na yi jiran ku da haka an gane na ɗan saurara sa rai da ko za ku zo ku musulunta in ce a baku kayan ku komai da ku to amma jinkirin da aka samu da gare ku ya sa baya da aka iya sai dai ku samu ɗaya ba za ku samu ɗaya ba falamma ta bayyana lahu yayin da ya bayyana gare su suka ga ya fito fili karara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghayru ratin ilaihim illa ihda ta'ifatain cewar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ba zai mayar musu da wani abu ba sai dai ɗayan abubuwa biyun nan da suka rasa ko dukiya ko ribatattun yaƙi ƙalu sai suka ce fa inna nakhtaru sabiyana ya manzan Allah to mun zaɓi a dawo mana da ribatattun yaƙi dama da su muka taru muka tara dukiyar ma sake tara wata ko فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين sai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya tashi ya tsaya cikin al'ummar musulmi fa asna ala Allah wa Allah kirari da yabo bima huwa ahluhu da abin da ya cancance shi Tun qala sannan sai ce amma ba'd bayan gabatar da godiya da kirari ga Allah fa inna ikhwanakum qad ja'una ta'ibin hakika yan uwanku yan kabilar hawazi sun zo mana suna masu komawa zuwa ga Allah sun tuba daga abin da suka yi na kafirci yanzu musulmai ne wa inni qad ra'aytu an arudda ilaihim tabyahum kuma na ga zan mayar musu da wato ribatattun yakin su da muka kama faman ahabba minkum an yutayyiba zalika falyaf'al duk wanda yake so daga cikin ku zai dadada da yin haka to yayi wanda duk ya ga zai saki wato ribatattun yakinsa da aka bashi a matsayin manzo ya nemi a take su koma ga 'yan uwansu to ya yi wannan abu wa man ahabba minkum an yakuna ala haddihi wanda kuma yana ga yana nan rabansa ne aka bashi nasa ne kayansa ne hatta nutsiyahu iya ba zai saki waɗannan ba sai dai da sharaɗin za mu bashi kayansa a nan gaba min أول ma yafi الله ما الله alaina na abin da ya zo mana daga Allah ya ba mu, a matsayin wato riba ba ma wani yaƙi daga wasu daga cikin kafiran da ake da su ragowa da za a iya farma nan gaba to in haka ta faru za mu mayar masa falyafa aliyu haka ya mana bayani shi bawansa da ya saki ribataccen yakinsa bai saki kyauta ba gashi nan yadda aka nema ya saki amma za a damar da wani nan gaba amma da duk wancan da ya rasa an fahimta wannan fashi ne shugabanci ba magana tilasta na haka ne ba magana tirsasa yanzu na kan ake kwace a cikin ka kai kotun Allah ya ko Allah ya tsoki Allah ka datar da mu to manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya musa faƙalan nasu sai mutane suka ce ƙatsayyabna zalika ya rasulallah mukan mun daɗaɗa da ai ya manzan Allah cikin daɗin rai mun yadda da ai haka a saka musu kowa za su kira ka su koma zuwa ga ɗan a yanzu mun zama ɗaya da mu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce inna la nadri man azina minkum min fi zalika mu fa har yanzu ba mu iya tantance waye ya izini daga cikin ku game da haka min man lam ya azan game da wanda kuma wato bai yi ba tunda abu ne yanzu a cikin yama in kun ce kun yarda haka to fa akwai wani a ransa karshen ta shi fa ba haka kuma yanzu ba abin a ce sai an kowa ɗaya bayan ɗaya bane ya tashi ya bayani tunda cikin taro ne wani zai ce to yanzu nan an yarda ni ban yarda ba an gane ku kada kuma a tsanuna yanzu kai haka za ka yi mana ita eh to ba za mu iya sanin wanda ya izini daga cikin ku kai tsaye ba daga wanda bai izini ba yanzu abin da za a yi farji'u ku koma hatta yarfa ilaina urafa uku amrakum har waɗanda suke wato jagororin cikinku da kowa a cikin ku akwai wanda za a ce ba a wannan shugaba na gaba ɗaya a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kowace kabila ba ka rasa ta da jagoranta a ciki ma za ka samu wata kuma ƙasa da wannan su ma da nasu jagoran to waɗannan shugabannin wanda ba su kai girman babban shugaba ba kowa ya je ya samu nasu ya gaya masa shi ya izini in bai izini ba ya ce bai izini ba a ɓoye a rufe kowa mu a zo a mana mun san da suka yi izini mun san da musu izini an gane ko faraja annasu sai mutane suka koma fa kallamahum urafa'uhu sai shugabannin nan nasu jagororin suka yi musu magana to fa manzon Allah dora mana wani aiki ko buƙatar mu kai musu jawabin wanda suka aminta za su kire bata yakin da ke hannunsu ba tare da an ba su wani abu sun saki har ga Allah da kuma wanda suke ga cewar a ah, za su saki yanzu amma nan gaba za a mayar musu in wata damar ta samu sun maraja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan su waɗannan jagorori shugabanni suka dawo zuwa ga manzon Allah tsira da abincin Allah sabbata a gare shi fa akhbaruhu annahum qad tayyabu wa adhin suka ga ba su cewar su kam sun daɗaɗawa wa manzo sun bayar cikin dadin rai sun yi izini ba komai sai dan abin da ba a rasa ba bangaren akara bin hadu ita shi kan zai bari yanzu amma za a neman nan yawa yana samu iro eh an samu akara bin hadu shi ne wanda yake da ya'ya da yawa ce shi ya zama maki cikin gari nan kowa banta ɗansa yake su a kawai ba su da wannan tsotsa-tsotsan ya'ya ɗin sannan Allah yake cewa to ai wanda bai jin kai ba a ji kai shi wannan tsotsa-tsotsan ya'ya da kake gari jin kai Eh, Allah kuma yana jin kan masu jin kaga aka koyar da shi to shi ma zai koma ci gaba da tsotsar ƴaƴan eh, ba kauye ne ba kauye ne aqra bin hadi eh. ai duk shugabanci duk wuri da irin wannan ko nan dai za a irin wannan shi fa ba wani abu sa fa ba za a shirya kuma haka Allah yi bayan su ba ga sahabin da makaranta ba Abu Sufyan fatan ta ce rajulun shahihu matsolo ne kuma da kuɗin ba babu ba kaga matsalar ma an baka da shi a ce babu ce ta sa kake kaf kaf kaf to da akwai sai kaga wani kuma ta amma ya ɗari da kuma da ta ƙara masa ko ba abu su fiye da ba shi ai ƴaƴansa ya tuni ne ma ba bayan an bashi an ba shi yace to ga ƴaƴan sama ba shi to kuma sauran ƴaƴan mutane ko haka abubuwan su ke to da aka shugaba sai dai haƙuri. idan an yi wa manzan Allah irin wannan kakka mamaki don yanzu a ABC ko a a maja wata take ko ko a ɗayar pdp wani ba ba shi ba shi gidan rediyo na cewa so ya za a musu haka kakka mamaki duk irin haka ne wannan ma da ake na gaskiya tsakanin da Allah wannan ko dama an san gangan ne ولم يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار من هذه الغنائم شيئا أما دود وانا ربان دعك من ذن الله ترى دامن شاء الله ثبت أغريش بي بي ومتانا مدينة كوم يبدا بوانا غنيمة yan kallo suka zama ba wanda ya ba a ciki sosai ma kuwa ban suna suka fara towa aka tafi wato buɗe garin makka daga can kuma aka yi wani su bai ba su kuma ba fawajadu fi anfusihim ala rasulillahi sallallahu alaihi wannan abin sai ya sa su ya ɓaci game da manzon Allah tsira da mace Allah ba su ji daɗin abin da manzo ya ga fa na kusa da kai wanda ka fi ji da shi shi ma nuna ba jin ba daɗinsa samu ya samu ba a bashi ba <laughs> fa balagahu zalika sai labarin cewar sun ji ba daɗi ya isa kunnan manzo sallallahu alaihi wasallam fa jama'ahu sai manzo ya tattara wa qama khatiban ya tashi ne musu jawabi ina mai jawabi a cikin su kama sabata fi sahihain kamar da bayanin haka ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim ga irin abin da manzo ya ce ya ma'ashar al-ansar ko mutanen madina maƙalatan sai aka sa maƙalatan eh, maƙalatan, balagat ni anku wata magana ce na ji daga gare ku saƙon wata magana da kuka faɗa ya zo gare ni wajda wajattumuha hafi anfusikum wani ɓacin rai da kuka samu a cikin zukatanku alam atikum zullala shin ba na zo na same ku kuna batattu ba fahadakumullahu bi Allah ya shirye ku ta dalili na wa alatan ashe ba talaka na same ku ba fa aganakumullahu bi Allah ya wadata ku da ni ta dalili na wa a'da kuma ashe ba makiya na zan same ku kuna gaba da juna ba fa Allah allahu baina qulubikum Allah sai ya tattara ya hada ya kulla tsakanin zakatanku qalu allah qalu allah wa rasuluhu wa afdal suka ce Allah da manzansa su suka fi kowa baiwa da kyauta da falala wannan abu da kake faɗa ya faru ba jama'a Allah ya haɗa zukatan mu bayan da suna rarrabe ka zama dalilin shirya mu bayan da muna kabbat gaskiya ne mun wadatu da abubuwan da muka karu da su da ba mu da su kafin ka wannan duk ba abin da ce tun maƙala ala tujibuni ita to duk da na gaya muku wannan ko ba za ku bani amsa ba ya ma'ashar al'ansar ko mutanen madina قالوا بماذا na نجيبك يا رسول ya manzan Allah wace amsa za mu baka akan wannan tambaya da kai lillahi wa li rasulihi al Allah da manzo ai su suke da cancanta su wa mutum in ma gori ne ko kuma kyauta ko falala fiye da tasa duk wani wanda ya wani abin kirki ya kai yana abin da Allah yake masa duk wani wanda zai wani abu na martabawa ya kai da martabawar da Allah zai masa ko manzo zai masa Kala ama wallahi law shi'tum la qultu yake dadda haka na rantsa da Allah da kun so kuna da abin faɗa da kun ce wala sadaqtum kuma da abin da za ku faɗa ɗin gaskiya ce wala sutiktum kuma da an gazgata ku cewar haka ne in gobe za ku faɗa ba ni barin faɗa muku za ku iya cewa a taitana mukazzaban ai ka zo mana kai ma ana ƙaryata ka fasaddaqna ka amma mu muka gazgata ka wa makhdulan ka zo mana an wato ainihin ya saddakai an ka zama da wani tababbe fa nasarnaka amma muka yadda muka taimaka maka wa daridan ai koro ka mutanen garin ka suka korar dai ka zo mana fa awaina ka maka karbe ka yi maka mutunci wa ahilan kai ma san da ka zo mana ai talaka ne fa'asai naka muka tarayya da kai cikin dukiyar muka ce ku zo mutumin maka sai a raba dukiya ce kai tafi da wannan gonar ni kuma ɗauki wannan kai shiga wannan ɗakunan na na gidan ni kuma na wadatu da waɗannan amin yi muku haka ba ai za ku iya faɗar haka bayan ya faɗa musu wannan sai ya ci gaba da cewa awajattum alayya ma'asharar amsa. yanzu a ce ku samu ɓacin rai game da ko mutanen madina filo a'atin minar duniya saboda ɗan wani abin amfanin duniya ta'allabtu biha qauman li yuslimu wanda wato ani na jawo hankalin wasu ko zukatan wasu mutane da su wannan abin duniyar dan su musulunta tabbata akan musulunci wa wakaltukum ila islamikum ko kuma na danganta ku da musulunci? na san kuna da ƙarfin imanin za ku wadatu da abin da aka ba ala zauna ya ma'ashar al'amsa yanzu ba ku yarda da wannan hukuncin da ne ba da rabon da ne ba ku mutanen madina an ya zahaba nasu bisha walba'ir a ce an waye gari mutane sun tafi da awaki tumaki da wato raƙuma wa tarji'u na bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dungurungun ku tafi da ni duk ana a koma madina da ni duk waɗanda muka ba a nan inda suke za su zauna da kayan a ji gaba da kiwo wahalar duniya kuma ta ƙawo ko tunda abin da aka baka ba zai cimu ba lokaci in ko muka tsaya kai kiwon sa bai lalace ga dai wata wahalar to yanzu mutane saboda wannan ko kuma ku tafi da ni din gurungum ila rihalikum zuwa masaukan ku gidajen ku bai sai muku ba fa wallazi nafsi biyadi na rantse muku da wanda raina ke hannunsa lama na bihi abinda za ku tafi da shi ku juya zuwa masaukanku gidajenku ni annabi muhammad khairun mimma na bihi shine mafi alkhairi da abinda mutane za su juya su tafi da shi na dabbobi da awan da raƙuma walaula alhijratu bar ma an gaya muku in ba dan kaurar da ne daga maka na zo gurin ku madina ba lakuntum ri'an min al-ansar da na ce ni dama dan madina in dai cewa za a yi kowa ya zaɓe inda yake shi na nan ne to zan ce ni dama na madina ne ba na maka ba walau salakan nasu shi'iban kuma da a ce za a zo a yi wawware mutane su bi wata hanya da ke tsakanin dutse da dutse nan suka zaɓi su bi wa wadiyar su zaɓi wani kwari ce nan ne magangarar su da za su bi wa al ansaru shi'iban wa wadiyan mutanen madina kuma suka bi wata hanyar dutsen daban da sauran mutane suka bi suka bi wani kwararon da za su bi wanda yake daban da kwararon da sauran mutane suka bi la salatu shi'bal ansari wa wadiyahu to da wannan kwararon da mutanen madina suka bi hanyar tsakanin dutse da dutsen da mutanen madina suka bi nan zan bi nima al ansaru shi'ar ku ji daga yau ku kiyaye ko mutanen madina a goyina shetnika ne rigar da in kasa tana damfar da fatar jikinka to haka na ɗauke ita ce ake cewa shatnika ko singila ta ake cewa to wace ce dai ban san dai ake ce mata ba da turancin an dawaya ko eh to ita din ɗan ciki ko ɗan ciki ce eh <laughs> ku mutanen madina a gurina rigar ciki ce wacce take damfara da jiki jikina haka na ɗauke ku wannan su bai sa sauran mutanen kuma rigar waje ce Allahun marhamil ansar ya Allah ina roƙonka da ka ji mutanen Madina wa abna al da ka ji kan ƴaƴan mutanen Madina wa abna abna al da ka ji ƙan jikokin mutanen Madina wa ya samu wannan daga cikinku? wa na gaya wannan magana ban da ku qala fa bakal qawm ina cikin haka sai kuka sai suka kama kuka hatta aqbalu lihahum hatta da suka jike gemun da kuka wa qalu radina bi rasulillah isman wa hazzar suka ce min yadda manzon Allah ya zama ka san mu da rabon mu ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق sannan manzan Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya juya daga wajen su kuma kowanne ya kama gaban haka shugabanci yake shi ma ya sha fama so da haka ba wani shugaba da za a ai irin wannan nake cewa ai ba a mugun sarki yanzu ba haka muke faɗa ba sai mugun ba fadi da yanzu wannan ce. ai mutanen madina nan su ne tsiyar su ne fulogan sama haka za a ce ko to duk yanzu in kana karanta abin za ka gan shi duk yadda shugaba ya kai da kokarin ya yi daidai sai wani ya fita ya ce masa Allah wani kuma duk abin da baka isa ka yi shi kai kai kadai ba to ba za ka yi shi duk kowa ya zama kamar ka ba in ka fi kowa kirki to kuma ko wanda ya fi kowa tsiya a tafiya kuma ba za ka yi wani abin ba sai da shi to abin da ka danka a hannunsa sai an gaba daidai ba in kuma ka ce za ka manta da wasu abubuwan alkhairi da ta da shi saboda wannan abin tsayar to sai dai yanka daina zaman duniya kuma ba zai yi ba sai ka kare kwanakinka to saboda haka in mutum yana fahimta irin waɗannan abubuwan to al'amuran su za su zama da kyau ba zai zama cikin yan awa yan ayaga kowa ya rasa ba duk wanda ka ga yana irin wannan to ba al'umma ce a gaban su in al'umma suna gaban ka ba ka cewa a yadda kowa ma ya kisan na yi ya za a yi a shawo kan matsala ya za a yi a daidaita ne tafiyar da to manzo sallallahu alaihi wasallama ya yadda ya ciyo sababbin musulunta ya kuma yadda ya gamsar da tsofaffin musulunta dole sai da haka tafiya za ta yi in ka ce za ka tafi da 'yan kayya kayya sun ne dama yan gaba gaba sababbin zuwa to za ka rasa wanda suka fi kowa sanin ka da kuma wato sanin daraja in kuma kace da su kawai za ka ci za ka rasa sabo ko kaga dole sai ka yi yadda za ka tafi da wannan ka tafi da wannan amma bisa adalci wa amma allazina fi qulubihim marad amma waɗanda suke da cutar munafurci a rai فمنهم ذلك الذي يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم العدل daga cikinsu ne akwai wanda yake siffata manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi da rashin adalci fa ata rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil ji'rana wani mutum ya zo gurin manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi a gurin da ake cewa ji'rana man sarifahu min hunain daga dawowarsa daga hunain wa fi saubi bilalin fidda a cikin wato sutura bilal ya riko azurfa ya riko ta wato an zuba haka irin katare din nan ka rike saboda yawa wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya yaqbidu minha manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi yana danka ita wannan azurfa da ke cikin wato ainihin sutura bilal yu'tin nasa ina baiwa mutane tunda dan ƙaya ke a bada, abin da hannu dan koshi za a ba mai yiwa wani a dan ko ta ɗari ta wani wani kuma ta su ta gaza ta wani tunda dan ƙaya ake ba ƙirgi ake ba bare ka ce abin da aka ƙirga aka ba nan shi ma aka ba kuma in ana irin wannan ubangiji abin da ya tsara za ka samu shi za a danko ko da ƙirgin za a shi za a ƙirga ba sau da ya zartar ma abin da za ka cike faƙala ya muhammad da ganin ana haka sai wannan mutum ce kai muhammad eh, idil kai adalci mu wannan dankar da yake a baba mu gane ba qala wailak manzon Allah yace kai tanka wa man ya adilu idza lam akun a'dil to waye kuma zai adalci idan ni manzon Allah da Allah ya yadda da ni ya aiko ni ban yi adalci ba ba kuma ya rage za ta yi adalci laqad khibtu wa khasirtu illam akun a'dil ni ina tabbatar maka da cewa abin da ke raina ina jin cewa na taɗe na yi asara idan ban yi adalci wannan abin da nake bisa adalci nake to an gaya manzan Allah ma ya ba za a gaya wa gwamnan yanzu ba ko? kusa za ka jana ta faɗa ne shiga rediyo an ce an ba wasu kuɗin rago da kuɗin hatsi na azumi mu ya ba a bamu ba su kaɗai ne mutane to amma ya yadda ana yankan kudin sanda shi ba a yankan na kuma idan wani abu ya taso masa idan sa a ofishoshin waɗannan waɗanda aka ba kuɗin ragon zai tafi ya kai kuka su za su daga magana ko aikinsa suke da nasu a lokaci guda in an ba su suka za su yi masa aikinsa cikin daɗin rai in suna cikin matsala to shi ma ya shiga matsala shi za ta tsaya kisa, ko to sai aka ba su abin da suke ganin shi ba zai ba su abin da ma aka ba su kaga za su yi ma aiki cikin daɗin rai ko za su yaga a gurin sa'a samu sassaucin abin da za su yaga ta ma sai shi yana ta faɗa shi an ba wasu ba a bai kuma ka ba shi shiru za ka ji ba godiya ba ya ba ya dama haƙƙinmu ne aka ba mu kaga dai ba iya masa ba baka bashi ba zagi ka bashi shuru ba wanda zai to haka dan adam yake in baka fahimci shi ba sai wahal da ka to manzo bayan haka ta faru fa qala umar bin al-khattab radiyallahu anhu sai umar dan khattab Allah ya yarda da shi yace da'ani ya rasulullah fa aqtulu hadha al-munafiq ɗaliyar ya manzan Allah kashe maka wannan irin irinsu ba a saurara musu yan gaba gaban manzan Allah ba a taɓa shi ɗalai ne kashe maka shi faƙala ma'azalla sai manzan Allah ya ce Allah ya tsare ni an ya ta haddasa nasu in ba wa mutane damar su riƙa magana an ne aqtulu ashabi sai na kashe sahabbaina su ba sa tantancewa ya umar kai kake iya ware na wadda ba nawa ba sauran jama'a ta su kan kashi ga masarancin ma baka tsira ba kashi kai ga uwa ko haka ba ka ce ta ma kai kewa take saboda haka ba zai yi haka ba zan baka dama ka kashi ba su sauran wanda musulunta ba ce ai in ka musulunta ma waran wasu ake a kashi. wanda ma kana arnancin ka kawai kasan dama saboda aka aka shi inna hadha wa ashabahu ike ga dai abin zan kare ku shi wannan da yace min in adalci yake gani azzalimi ne ba ma adalci ko ba zan adalci ba shi din nan wa ashabahu da ire-iren zariyarsa wanda suka zama tare da shi za ku same su ya qur'ana suna karanta alkur'ani ba wai musulunci ne abubuwan da aka ke gani a fili ba za su yi ba a'a suna karanta alkur'ani amma la yujawizu halajirahu baya ketare makogwaron iya harshen da yake karanta a nan karatun ke tsaya yamruquna minhu suna fita daga alkur'ani da abin da qur'anin yake bayani akai na musulunci kama yamruqu sahmu min ramiya kamar yadda kibiya take fita daga jikin wato tsirgiya da bakar da aka ja aka saki yadda kibiya fit ta fice to haka suke ficewa daga musulunci ta ce ka a kashe shi ya san haka wanda suke ta da shi suka san haka amma wanda suke can gefe ba san haka shi sa barakar gida ɗin ke ta aiki ba a bari ta in ta tafan tsama to ba za ka shawo kanta ballanta na ka shawo kanta wasu to rikicin gida duka shi aiki a ɗauki matakin lullube shi da gyara yadda za a ci gaba wannan ba yadda ka iya so da in manzo zuna da munafukai to ba yadda wani yanzu zai iya ce ba zai zauna da munafukai ba shi sa ba shi yake cewa da ɗan gari akan ci ne eh, to da wanda yake cikin ku da shi ake samun irin waɗannan abubuwa kuma nasa ya fi ciwo a kan nawa jiya ya don kula mafarka da na fara gudu min nata'iji ghazwati hunain ma ku shiga na ga lokacin ya ce eh min nata'iji ghazwati hunain sakamako da aka samu daga yakin hunain riba ta yaki ita ba ta wani bangaren da aka samu انتصار المسلمين على قبيلتي الحوازن وثقيف في هذه الغزوة an samu cin nasarar al'ummar musulmi akan kabilun nan guda biyu hawazin da saqif a yannan yaƙi da aka yi na hunain kanat gazwatu hunain wa ta'if akhir ghazawat nabi sallallahu alaihi wasallam al-mushrik al-arab wannan yaƙi da annabi na wato hunain da shi shine ƙarshen yaƙe-yaƙen manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da yake da alaƙa da mushrikan da suke na larabawa yaƙe-yaƙen da manzo wanda i da mushrikan larabawa karshen su shine yaƙin hunain da yaƙin fa'id sauran wanda biyo baya irin tabuka da zamu zo karanta ba da su bane rudu'u kathirin min ahli makkata wal a'rab بغناء إلى مواطنهم تأليفا لهم لدخول الإسلام داو ودى da dama daga cikin mutanen makka suka da ƙauyawa da ganimomi zuwa garuruwansu don wato jawo hankulansu zuwa ga shiga addinin musulunci don wasu koma su rika cewa kai ku zo ku shiga musulunci ku zo ku ga kyautar wanda baya tsoron talauci kun ga raƙumi ɗari ɗari aka ba mu gane ku وحصول الأنصار على وسان عظيم ga kuma mutanen madina suka samu wato wata sifa mai girma da alama da ake gane su a tantance su da ita mai girma wa huwa shahadatu rasulillahi sallallahu alaihi wa lahum bil iman shaida da manzon Allah tsira da yawancin Allah sabbata gare shi yayi musu na imani dan ya ce ku na danganta ku ga musuluncin ko sani na da imanin da kuka yi da rikon ku da musulunci yasa nake ko ban ba ku wannan ba zan ji komai ba ba abin zai faru to wannan shaida ce musu ta karfin imani wa du'a lahu da kuma addu'a da ya musu wa li abna'ihim da ayayansu wa ahfadihim da jikokinsu wa ruju'ihim bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama ila al-madina da kuma dauko manzo dungurungum suka da shi zuwa garin madina shine rabansu shine ganimarsu bayan haka ma da ya ce imamu kaukabatun mubaraka tattaruwa wasu jama'a waɗanda suke masu albarka kaukaba shine jama'a na mutane min qiyadati ahli makka wa hawazin ta bangaren abin da ya shafi jagorori ga mutanen makka da kabilar hawazi ilal islam zuwa ga addinin musulunci wa asbahu harban darusan alal autani wal asnam suka kuma koma suka zama wani wato ainihin yaƙi wanda yake matsananci alal autani akan sauran gumakan da suka rage wal asnam da abubuwan bautar da ake bautawa ba Allah ba wal ma'abidin jahiliya da sauran guraren bauta na jahiliya na maguzanci fil jaziratul arabiya a cikin tsibirin laraba waɗannan kabilu sun koma sun ci gaba da ruhu duk wani abin da ba na Allah ba wannan nasara ce gagaruma kama kana ne kabilati hawazin kamar da ya kasance ga kabilar hawazin tana da daurun kabirun wata taka rawa wata take mai girma fi mujahadati ahli qa'ib wajen yakar mutanen qa'ib Wata zai والتضييق عليهم da matsanta musu hatta aslamu har suka musulunta توسعت الدولة الإسلامية an sami yalwatuwar wato daular musulunci wamtadda nufuduha wato umarninta ya ci gaba da wato niƙuwa da bazuwa da yaduwa ya ƙara tsaho wa asbaha li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama umara bi makka aka waye gari manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yana da gwamnoni ko ka ce jagorori masu wakiltarsa a makka wa ala qabilati hawazin da masu qabilata masu eh, wakiltarsa a qabilar hawazin wa sarat tilka al-amakin juz'an min ad-dawlati al-islamiyya waɗannan gurare suka zama wani yanki ne na daular musulunci allati asimatuha wanda wato babban birnin ta kuma al-madinatu nabawiyya shine wato birnin madina na annabi manzo sallallahu alaihi wasallam wa asbaha bil imkani an yurzila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bu'usan manzo ya wayi gari cikin samun damar ya aika da wato ainihin wasu ayari masu kai farmaki da awiya ta bangaren kira zuwa ga Allah bai dole da fata da jin wani tsoro ba aw wajadin ko wani razani min ahadin daga wani saboda area da za a samu razanin sun musulunta وصارت المدينة بعد الفتح تستقبل Sai garin المستجيبين سيغر المدينة يوا يغري يزمو واتوينا شي game da karɓar ayari da jama'a na masu amsa kira zuwa ga Allah bayan buɗe garin Makka da kuma wato ainihin wannan yaƙin da aka yi na Hunayn وأخذت حركة السرايا تستهدف الأوطان haka wayi gari wato batun abin da ya shafi dakarun yakin da ba manzo a ciki shi ake cewa sariya in suna da yasa ce saraya waɗannan wato rundunoni na mayaka 'yan kai farmakin suka wayi gari wato tastahadiful awsan suna nufar sauran ababen bautar da ba Allah ba wal asnam da gumaka bi tahdimiha dan wato ruguje su faqad asbahat faqad asbahat isal wujudaha istisal wujudaha min aljazirati alarab sahlan an waye gari wato tumbike damuwar irin waɗannan guraren bauta da waɗannan gumaka a cikin tsibirin laraba ya zama abu mai sauƙi ونظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فريضة الزكاة bayan haka manzon Allah tsira da abinci Allah sabbata gare shi ya tsara yadda za a ci gaba da bayar da farillar zakka ta dukiyoyi a ah, tunda suka suka waye gari sun sami irin waɗannan raƙuma 100 tumaki kaza to ai kuma za a magana in sun kai nisabi za ka bada zakka ba kuma shi ke nasa da kai ta ci iya kai da 'ya'yanka a ah, kuma sauran jama'a da suke bukata su ma taimaka musu za su Ka kallafa ya yaqumu ala jam'iha ya dora wanda zai tashi tsaye wajen wato tattara irin wannan zakka min alqaba'il da qabilu at-tabi'at lid-dawla wanda suke biyayya ga daular musulunci as'ilatu lil muraja'a tambayoyi don koma abin da aka koya udhkur ma akrama Allahu bihi al-muslimina min al-ghanaim fi hadhihi al-ghazwa faɗi irin abubuwan da Allah ya martaba musulmi da shi na ganimomi a wannan yaƙi na hunan da aka an samu raƙuma masu ɗimbin yawa akwai dabbobi an samu kuma wato ainihin ribatattun yaƙi masu ɗimbin yawa kowanne dai fal ga zinare da azurfofi ko ما حكمة إعطائه صلى الله عليه وسلم fati, للمؤلفة قلوبه me hikimar da ta samu manzon Allah tsira da mace Allah sabbata a gare shi ya bayar da ganimomin nan ga waɗanda ake ƙoƙarin jawo hankalinsu hikimar dan su wato ainihin karfi a cikin musulunci wasu ma kuma su shigo sai to kai musulunci nan fa a shiri ba biyu ce ga ta duniya ga ta lahira bari mu ma su a yi da mu gaba a sami shigowar wasu kuma da suke ciki su da ƙara ƙarfin imani da tabbata Ko uzukur salasata umurin min khutbatihi lil ansari fi yawm hunain faɗa abubuwa uku daga cikin wato abinda manzo ya faɗa ga mutanen madina a hudubar da ya musu da jawabin da ya musu a yakin hunai ya faɗo e ya ce shi su wato tamkar riga ciki ce a gurinsa sauran mutane kuma na waje ya yi wa 'ya'yansu da kansu da jikokinsu addu'a sannan kuma ya ce rabansu ya fi na kowa su manzan Allah su kusum da guda za su tafi da sauran mutanen su tafi da dabbobi ko kada ka shiga matsala za ka maka ta manzan Allah kaji kaji sai ce to jira kana nan da wuri ya kashi zo ka dauka ka kai ba ba dana baka ba su ko waɗancan nasu nan da za su samu ana shi ke kuma aiki ma suka samu ba zama aiki ya same su uku yanzu ga ku gani banda wannan kuma ga shaidar da ya ce su ya danganta su ne ga musulunci bai da fargabar su a game da musulunci ya musu shaida ta imani eh, wannan shine karatu ne abinda muka dace Allah ba mu ladarsa wanda aka cikar da kuskure ko cikin harshe Allah ya yi billah wa ala ali wa sahbihi min wala wa ba'd wannan yake cewa shin addu'ar istihara sau daya ake yi ko kuma za a iya maimaitawa har sai an samu yaƙini idan kai sau ɗaya ta yi in ka maimaita kai ta nanatawa sai dai a sa ta a babin naci gurin roƙo da addu'a ba kai laifi ba in ka nace da yawa ne. amma dai abin da Allah ya zaɓar maka nan shine zai wakana in ka ga kana yin kana yi kana yi amma dalilan da za su sa abin da kake nema ka rasa ne suke faruwa to zaɓin Allah alkhairin ya fi ga rasa abu sai ka sama wa zuciyarka haƙuri ka ji cewa to tun da ka roƙa kuma abubuwan nan duk hanyar da za a bi a samu toshe a suke to Allah dai bai nufin ka da samu sai ka ɗauka shi ne zaɓin da ya kada ka ta tun da kana yi kuma dama zuciyar ta fi so ka samu ka ce ai lalle ka samu ba haka ake nufi yaƙinin ka ga dalilan yiwuwa suna samuwa to e tabbas Allah an samu kuma za ka samu samun shi alkhairi adami dalilan samu suna toshewa ka kuma addu'a kana yi to sai ka haƙura ka sanya zuciya ta ce to abinda Allah ya saba maka rashin abinda shi yafi alkhairi wannan kuma yake cewa mutum ne yake jin fitsari ya matsa shi sosai ya garzo gida yana zuwa butar da zai ɗauka ya zuba ruwan sai ta zama wahala duba nan ba buta dura ga kuma ya mutu da ya za ka kawai sai ya sa wato ainihin moɗa ya ɗebi ruwan ya gunsa a mai ina zuwa da ya gama fitsarinsa sai ya zuwa ruwansa a bakinsa sai ya yayyafa wa fitsarin da ya tsarkinsa ya yi ko kwasin da ruwan baki da tsarkin bai yi ba tsarki ya yi Na lau ai wannan wata emergency ke na ke gawa a rikin ya yi don ruwa ya shiga baki ai baki wu ba kazanta ba ne ban da haka gashi na ana ma tofa a cikin ruwa ai addu'a tofa yawon a ciki a sha ko ko ko manzo sallallahu alaihi wasallama gunsa fesa wa yaro irin wannan duk yana so ba wani matsala don ka gutsa ki kai tsarki da shi tsarki yayi wannan kuma yake cewa da Allah yana so a yi ƙarin bayani da jawo hankalin mutane a kan lokacin da ake sallah dangane da barin waya a kunne hakan yakan wato jawo ɗaukan hankalin masu sallah da shi kansa wanda ya bar wayar a kunne wani babu ko shakka abin da ya kamata a kula ne samun nutsuwarka a sallah ba karamin abu ne, tunda ita ce farko abin da za a bincika na aikin ranar alkiyama ta ce mafi girman rukuni bayan ginshiki na farko na imani to bai kamata kai abin da zai kawo maka wato ainihin shagalta ko kuma ya raga maka abin da za ka samu na sakayya da lada a cikin Ina da kyau a kiyaye sannan kuma yake cewa bayan haka ya halatta a kama hira a cikin masallaci bayan wasu na karatun alkur'ani wasu kuma suna wuridi e babu ko shakka a tsarin kwarwa addinin musulunci tattaunawa a masallaci in ba ta wani abu wanda yake muhimmi da zai ƙari al'umma ya ƙari musulmi ba da musulunci ba a son hira duniya wasu take tashan takewa a cikin masallaci amma don kayi hirar da bata haramta ba kuma take da alaƙa da wani abu muhimmi mai amfani mai daraja to ba za ce dan mai kai magana a cikin masallaci wacce ba wuri dai ba ambatan Allah da dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗaya daga cikin sahabban da izo ya fitsari wannan ba ƙauyen a masallaci ke da shi wannan masallaci da kake gani ba a yi shi don a yi fitsari guri ne na karanta alkur'ani a yi sallah a ambaci Allah da abin da ya kama da haka an gane ko ai muna ɗauko ɗaurin aure mu kawo masallaci shi masallaci amma wani abu ne da addini ya zo da shi kuma yardar Allah ake kokarin a aiwatar dan wannan tattauna da za a yi ina nema na baka wasu kuma zo kafin a daura din na alaji wani kwana biyu mu haɗu ba kaza kaza wani duk ba zai sa a ce an yi wani abu abin ki a cikin masallaci to amma da aka ce ana karanta alqur'ani sai kuma kana hira ka san cewar zantan Allah yake rina bai kamata haka tana faruwa da gare shi kuma da zai karanta alqur'ani bai kamata ya ga jama'a ana wani abin da ya shafi ko a ce mitin ko tattauna shi kuma ɗauko ƙur'ani ki shi ya ƙur'ani da karanta ƙur'anin da ya fi mitin ɗin sai zaman to ka bujiro musu da abin za ka sa su tsaka mai kai ma kuma ka sa kanka cikin matsala su da ka ba a so abin da ya shafi zai zama akwai tashwishi tsakanin wannan da wannan a gurin ibada da mai yin karatun ƙur'ani ko ga masu karatun alƙur'ani fiye da biyu fiye da uku kuma kowa ɗaga murya so yake nasu da ƙarfi nawa yana shiga naka naka yana shiga naka ba za ka nutsu ba ni ma ba zan nutsu ba to na kamata a cikin kasan za ka yi to ka yi gwargwadon yadda za ka jiyar da kanka ba ka hana wani ba shi ma bai hana ka shi ne ta zama maslaha daidai a da musulmi na a maroƙa bai kamata ba shi damar roƙo a cikin masallaci ka jima yana roƙa kai da kake cikin gurin kake damar za ka bayar bayan Allah manzo ya magana cewar shi masallaci ba gurin cigiya ba ne ba ma abin kai bata ma tsoro cigiya ya ce kada Allah ya sa a gan shi a ce kada Allah ya sa a ga abin sannan kuma ya gaya mana roƙo a musulunci da yadda ya halatta masalan da ya kamata a yi sun ka ba Allah nan da ya zo yake roƙo nan ba gurin dasa roƙo ba ne musamman ma irin maganganun da suke faɗa ga jirgin annabi nuhu nan ya tunkaro saboda shi. kaza kaza hadari ta gabanta ta kwaye maganganu dai marasa fasali da ta nan ba gurin yin wannan ba daurin aure ya kawo mu in mun daura an fita ka je can ka karata da wanda suke ga su baka su baka amma dai ne musulunci bai da wannan tsarin nan. su da ka sai a jama ku ne masallaci ne ba kofa gidan wani bane sannan kuma yake magana cewar wasu lokuta kuma za a ga wato ainihin wasu daga cikin masu masallata sun taho masallaci suna waya gashi kuma an tayar da sallah babu ko shakka da ta taho masallaci an tayar da sallah kamatu ya ce ka ga wanda kake ba sallah za mu shiga sai ka tsinki saboda muhimmancin abin za ka tunkara na gana da ubangiji ya fi gana da bawansu da kake an fahimta ko in kai ne liman kake gana da kake ga in baka ba da amsa ba ko ba da mafita ga wanda kake ga magana ba zai shiga tsakanin wuyar da za a zo kuma kai ma kana sallar kana tunani sallar ka da ta mutane ta zama cikin matsala to wannan ya halatta amma ka haƙuri na ɗan wani lokaci ka gana don kake gana da ka ba abin zagaya ba manzo sallallahu alaihi wasallama an yi iƙama wani ya zo ya kuskure shi sai da ya gama masa komai sannan ya zo kuma ya tada sallar aka in irin wannan ne ba laifi amma kai da kake mamu liman ya fara sallah kuma za ta wuce ka to ba kamata ka fifita ganawa ka da wani bawa akan ganawa da za ka da mahalicin ka sannan yake magana dangane da abin da ya shafi eh, wato anin wasu daga cikin wato anin masallata za ka tarar da suna tsaka da sallata nafila kuma an zo za a fara tafarilla ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza uqimatis salah fala salata illa al-maktuba da zarar aka iqama tayar da sallah ma'ana aka kabbara fara sallah idza uqimatis salah ba uqima lis-salah akwai uqima lis-salah an yi iqama dan ata da sallah uqimatis salah an tashe ta an yi kabbara haram ita to aka kabbara harama babu magana sauran wata nafila wannan sallar ta farila ita Allah ya fito akan wannan sallar ta nafilarsa ce sai ga sai sun karasa ba za su yanke babu shakka kuskure ne abin ya kamata in ka za a iya kan a gama ikama za ka idar a amma za a gama ikama a shiga sallar ha a fara karatun fatiha baka idar ba yanke shi ne daidai sai aiki da abin da manzo yake cewa cewa in aka tsayar babu wata sallah da ake bukata da gurin ka sai wannan tafi Allah to kai aiki da wannan domin ya fi ka sanin abin da ya fi dacewa kuma ya faɗa cewa Allah da kansa ma a hadisul qudsi ya ce babu wani abu da bawa na zai kusance ni da shi da na fito kamar abin da na lissa mu to ka bar abin da ya fito kana wanda ba shi fito aka ga ba fikin to wannan shi ne abin da wadannan ta kunta abin da muka dace Allah ta mu ladan su wanda aka cika da kusa da ba har sai Allah ya yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk